daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 60, 25 da kuma 19. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku yi sauran ma tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni. sannan masu mu a ghana za su iya samun matashar fm ta alfa radio da ke kuma si baya ga haka muna nan yaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com masu ware barkanku da dare da fatan an gunda lafiya a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa tun daga gidana nake gudu zan zo in amshi dukiyata mm. in ji daɗi in rayu a cikin gidana ni da iyali da miji na mace mai sha ce ne ma alheri a jamhuriyar Nijar kenan idan an biyo mu a shirin za a ji mai daɗaɗawa wannan mata rai sannan a Najeriya yayin da aka fara yakin neman zaɓe shin waɗanne irin kalamai kuke sa ran za ku ji daga bakin 'yan siyasar ƙasar? kallaman da muke son ji ga 'yan siyasa to na farko dai na zaman lahiya ba na ɓace-ɓace ba da suka juna. kan wannan batu za mu buɗe mu ku kira ku bayyana ra'ayinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada manta sai an saka alamar ƙari wato plus sai a jero lambar muna kuma tafa da labaran wasanni Mahmud Lalo ke jagorantar shirin ina kuma tare ne da Muhammad Hafiz Baballe wanda yanzu zai karanto mana labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Mayakan 'yan tawayen Huti na ƙasar Yemen sun ce sun aminta su daina kai har-haren da suke kaiwa ta hanyar amfani da ƙananan jirage marasa matuƙa da kuma rokoki waɗanda suke kaiwa kan Saudi Arabia da abokiyarta ƙasar daular haɗaɗɗiyar Larabawa. 'yan tawaye sun ce sun yi haka ne a bisa kiran da majalisar ɗinkin duniya ta nema a tsagaita faɗan da ke gudana a yankin madugun mayakan 'yan tawayen muhammad ali alhuti ya faɗa a sanarwar da ya bayar cewa sun jawa faɗan burki ne a bisa buƙatar manzo musamman na majalisar ɗinkin duniya martin gift Shi ma sarkin Saudiya Salman ya bayyana shirinsa na yin aiki da ƙa'idojin ƙasa da ƙasa da aka tanada game da irin wannan al'amari. A halin yanzu kuma a karon farko sarkin Saudiya Salman ya buɗe baki ya yi magana game da kisan gillar da aka yi wa marubucin nan na jaridar Washington Post Jamal Khashoggi. a jawabi na shekara-shekara sarki salman ya yaba wa hukumomin shari'a na ƙasar ta saudiya mako ɗaya bayan da suka wanke yarima Muhammad bin Salman, wanda mutane da dama a duniya suke zargin cewa shi ya ba da umarni a yi kisan, sai dai a jawabin nasa Sarki Salman bai ma ambaci batun zargin da ake wa yarima ba. yanzu haka hukumomi a jihar california da ke yammacin amurka jiya lahadi sun gano cewa kusan mutane 300 suna nan lafiya bayan da wutar daji mafi muni a tarihin jihar california ta kona garin paradise gaba ɗaya sai dai kuma fiye da sati ɗaya bayan da wutar ta fara ci a garin paradise har yanzu akwai sama da mutane dubu ɗaya da ba a san inda suke ba yayin da masu kai ɗauki suka ci gaba da bi gida-gida suna duba ragowar gine-ginen da suka ƙone a jiya lahadi hukumomi suka bayyana cewa yanzu jumlar mutanen da wutar ta hallaka ta karu zuwa mutane 77 har yanzu dai wutar dajin na ci gaba da ci inda ta cinye kaso 65 na garin yayin da dubban ma'aikatan kashe gobara ke ci gaba da ƙoƙarin shawo kanta kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka daga birnin washington dc A yau Litinin ma'aikatar Baitulmanin Amurka ta sanya wa wani ɗan asalin ƙasar Afirka ta kudu wanda aka haifa a ƙasar Rasha takunkumi a dalilin zargin da take mishi na taimakawa ƙasar Koriya ta Arewa domin ta kauce wa takunkumin da aka sa mata wajen sayan mai. Ana tuhumar Bladin Amachizbi ɗan shekaru 49 da haihuwa da cewa yana taimakawa koriya ta arewa samun man fetur da man diesel sannan yana aikawa da wasu kamfanoni yana aikawa da wasu kamfanonin ƙasar singapore wajen tura miliyoyin daloli daga nan amurka don taimakawa bankunan ƙasar koriya ta arewa da aka sawa takunkumi yanzu dai hukumomin amurka sun shirya za su rike duk kadarorinsa da ke ƙasar amurka sannan kuma za a haramta wa dukkan ɗan ƙasar amurka yin mu'amala da shi Gwamnatin kasar Isra'ila ta ci gaba da zama a haɗe a yau Litinin bayan barazanar da wani ministan kasar ya yi na janye jam'iyyarsa daga gwamnatin gamin Gambiza ta Prime Minister Benjamin Netanyahu. A can da ministan ilimi Naftali Bennett ya matsawa Prime Minister Netanyahu ya naɗa shi ministan tsaro amma daga baya kuma ya ce jam'iyyarsa ta jhp za ta jingine duk wasu bukatunsu da suke nema don ba wa firayim minista wata damar sake lashe zaɓe na gaba An sami gurbin mukamin ministan tsaro ne a satin da ya gabata bayan da Abigdo Lebman ya yi murabus daga kujerar don ya nuna jin haushinsa cewa ƙasar Isra'ila bata mai da martani mai ƙarfi ba a tarzomar da ta ɓarke tsakaninta da mayakan ƙungiyar Hamas a zirin Gaza. Firayim Minista Netanyahu ya ce shi ne da kansa zai riƙe mukamin na ministan tsaro. A gaida Muhammad Hafiz Baballe wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. To za mu fara ne da jamhuriyar Nijar inda hukumomin shiya ta uku a birnin da magaram suka ballo da wani tsari na tsabtace muhalli inda suka kudura aniyar sai leda tan ɗari da aka zubar a matsayin shara daga hannun mazauna birnin. mata ne da yawanci suke cin gajiyar wannan tsari waɗanda suke bazama sako-sako domin kwaso ledodi su sayarwa da gwamnati kamar da za ku ji a wannan rahoto na tamar abari Alhaji Laminu Isaka shine magajin gari na shiya ta uku ya kara mana haske kamar haka. Kusan wata guda yanzu ana ta aikin leda wannan da Allah ba mu husa mu a shiya ta uku muka rubuta ma nan masu hannu da shuni kenan pro amfulwa da kuma gez Dangance da wannan tsari da ake yi na tsabtata garinmu, ka ce to mu bari maka gudunmu ya zama na haza gashi nan aiki ne muke ma garinmu muka rubuta tan ɗari na leda za a saya. wannan tsari ya taimaka wajen samar da aikin yi ko jari ga mata da matasa bukata. mutum biyu da hamsin muka samo ma aiki a cikin kwana arba'in mace ɗari da saba'in namiji tamanin aka yi zaben wannan a cikin ungoyi na mutane wanda hakika sun cancanta a sa su cikin wannan tsarin tun hamsin mun samo mushi aiki za a biya shi jika tamanin a cikin kwana arba'in ledodin za a sarrafa abubuwa irin su bulu bulo na titi mai tsada dal na rufe salon gada sanduna na tare hamada Tintini mun jona wannan yaran wanda suke hutawa daga cikin makarantun mu wannan wannan horon da ake su ne zamu dauko hallo a koya musu wannan aikin gashi ana sarrafa su ana titi mai tsada ana yin abin salga ana yin abu iri-iri akwai sanduna da ake yi wanda ake sawa a cikin hamada wasu mata da suka kawo leda sun bayyana farin cikin su kamar haka sunana hadiza na kawo ɗari guda da ɗan saura shine nake so yanzu in je in ɗauko a da cikiya ina da bahuna biyu yanzu zan sheka da kudu in je in ɗauko shi waya ne kuke kuna samu wannan leda wannan leda muna zuwa cikin dawa muna kwankwalowa muna bin gurguri guri bakin kofar gidan mutane mu kwantalo mu koma mu kwankwalo mu bi wannan ice mu kwankwalo mu bi nan gurin shabara mu kwankwalo tun tun daga gidana nake gudu zan zo in amshi dukiyata mm. in ji daɗi in rayu a cikin gidana ni da iyali da da miji da mace mai sha ce ne ma alheri suna na rabi kilo 400 eh. tamar bari muryar amurka daga da magara a jamhuriyar nijar. To a Najeriya kuwa gamayyar jami'an tsaro ne suka yi wani atisaye a birnin Sokoto a wani mataki na yin gargaɗi ga masu tada zaune tsaye a lokutan zaɓe musamman ma masu bangar siyasa. Daga birnin na Shehu ga rahoton da Murtala Faruk Sanyi ne aiko mana. Sha'anin bangar siyasa na neman kasancewa ruwan dare a jihar Sokoto a lokaci ɗaya kuma yana haifar da damuwa da barazana ga jama'ar jihar lamarin na neman kazancewa a 'yan kwanakin nan inda matasan rirriƙe da makamai na gargajiya suke saran su a duk lokacin tarukan siyasa wasu lokutan kuma sukan kai hare-hare a ofisoshi da cibiyoyin wasu jam'iyyu lamarin da wasu lokutan kan shafi jama'ar da basu ji ba basu gani ba na harkar hanyar airport in mutum bai zuwa ko ina akalla yana hawan jirgi za ka ga cewa ga waɗannan abubuwan nan matasa sun zo basu da aikin zazzaune kawai kuma da makamai rike a hannunsu duk mai yawo cikin gari ba sai an gaya mishi ba ga tayoyi nan tsakiyar hanya wanda ma ko da kuskure mota ka taɓa su ana iya bugunka so za ka ga cewa yaren nan ga shaye-shaye suna yi buɗe a cikin anguwanni lungu da saƙo to gwamnati ya kamata gaskiya ta fito da matakin da ya kamata a yi wannan. Wannan ya haifar da wani gangamin atisaye na dukkan jami'an tsaro na gwamnati da suka hada da sojoji da 'yan sanda da civil defense da jami'an tsaro na farin kaya da dai sauransu a titunan babban birnin jihar ta Sokoto tare da haɗin gwiwar ma'aikatar ayyuka na musamman da sha'anin tsaro ta jihar kanar garba moyi mai ritaya shine kwamishinan ayyuka na musamman da tsaro a jihar sokoto shine kuma ya jagoranci atisayen taro ne wanda muke so mu nuna ma jama'a sokoto cewa jami'an tsaro suna nan shirye don kare rayuwar mutane da kayansu za su yi aikinsu a yanda ya kamata yanda tsarin mulkin kasa ya ba da dama a yi za a buɗe kamfen to kuma kun san abubuwan da suke faruwa a lokacin kamfen. Wasu shiri suna ganin kamar jami'an tsaro kuna bugun taiki ne kuna barin jaki ma'ana an san 'yan siyasa ne suke haddasa wannan amma sai a dawo ana kama waɗannan mutane alhali ba a hukunta waɗannan 'yan siyasa ana ganin wannan na ɗaya daga cikin abubuwan da suke ƙara uzura wannan lamari me za ka ce akan wannan. A jami'in tsaro in ka ga bai aikin shi ba to bai samu mai laihi ba. in ya samu mai laihi zai yi aikin shi 'yan siyasa waɗanda suke zuwa suna ƙwato masu laifi 'yan siyasa ne bare gurbi ɓata gari waɗanda suna kallon kanunsu a matsayin manya amma kuma su ne babbar matsalar da ƙasa take huskanta kuma muna fatan in allah ya yarda allah ya muna maganinsu amma su jami'an tsaro kowa yana aikin shi bisa ga wannan nika kira ga su wa'annan da suke kiran kansu suke kiran kanunsu manyan 'yan siyasa masu kare masu laihuhuka da su ji tsoron Allah su bari mu muna ɗaukan matakai waɗanda tsarin mulki na ƙasa ya wanza ko sun so su yi ƙafa angulu ga aikin da jami'an tsaro zai yi mu muna tabbatar da cewa mun yi aikin mu sai dai can wani guri su je su yi abin da suke son su yi inda biyan bukatunsu za su kasance. a Atisayen yana zuwa ne a daidai lokacin da hukumar zaɓe ta ƙasa ta ba da damar soma yakin neman zaɓe na 'yan takara domin tunkarar babban zaɓe na shekara ta 2019 mai zuwa. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria. To a gaida Murtala bayan da aka fara yakin neman zaben a Najeriya. Kwararru fagen siyasa na ci gaba da yin tsokaci kan batutuwan da suke ganin 'yan siyasar za su fi mai da hankali a kai a lokutan yakin neman zaben. Kamar da za ku ji a wannan tsokaci da Dr. Yahaya Tanko Baba yawa wa wakilin Hassan Umaru Tambol a wata tattaunawa da suka yi ta waitar ho da kuma wani mai kaɗa ƙuri'a. su waɗannan manyan jami'in siyasa da kuma wanda ke takara a wannan jami'in siyasa ana kyauta da tun za su zo da wasu kalamai wanda za su iya gamsar da 'yan Najeriya da zimma hitar da su cikin matsanancin taɓarɓarewa tsaro musamman arewacin Najeriya inda tsaro ya taɓarɓare a rashin tsaro da suka yawaita a cikin wannan banki na arewacin najeriya da suka shafi harkar zamu ce ta'addanci yankin arewa maso gabas na najeriya a satar mutane da yanzu zama ruwan dare a yanki na arewa maso yamman najeriya da kuma cici irin na addini da kabilanci da shafi yankin arewa maso tsakiyar najeriya to waɗannan abubuwa suna damun jama'a sosai kuma ana tsammanin jam'iyyar siyasa za su yi wasu kalamai wanda za su su da su musamman mutane Najeriya mutu su lafi cewa mai wannan jam'iyya ko wannan ɗan takara suna da kururi na magance taɓarɓarewar tsaro. Akwai matsaloli da suka shafi tattalin arziki kuma matsalancin rayuwa musamman ga talaka da kuma mai matsakaicin ƙarfi a Najeriya. Dokta waɗanne irin kalamai ne za su sanya masu kada ƙuri'a su yi wa 'yan takara tutsu? Su kuma waɗannan kalamai da za su sa masu zaɓe su kaurace ma 'yan takara ko kuma jam'iyyun siyasa yana da bai da nasaba da kalamai da za su iya haddasa husuma tsakanin jama'a musamman za a cewa a baya jam'iyyun siyasa da 'yan takara su amfani da kalamai na wariya bambancin addini da kabila wajen kokarin ganin cewa sun samu jama'a musamman abin da ya faru zaɓe na dubu biyu da goma sha biyar zai wahala 'yan takara su iya amfani da addini ko kabilanci domin su jawo hankalin mutane mutane za kaurace ma 'yan takara za su kuma kaurace ma Iglesias su kai kokarin amfani da addini da kabilanci wajen neman yakon neman gabe. Najeriya ta kasance ƙasa ke yin amfani da 'yan bangar siyasa a lokacin zaɓe. Wace hanya ce za a bi domin kaucewa wannan bangar siyasa? Ita dai bangar siyasa kamar za mu ce za ka iya rabatar da demokradiyyar Najeriya musamman tun alif ɗari tara da tasirin da tara. Bangar siyasa ya zama kamar wani abu wanda yake ɗamfani da demokradiyyar Najeriya. Zai wahala kai tsaye ka ce za abin da bai iya magance saboda kowane ɗan siyasa da kowace jam'iyya tana amfana da bangar siyasa. sunana abubakar Dangi gidan gero kallaman da muke son mu ga 'yan siyasa to na farko dai na zaman lahiya ba na ɓace ɓace ba da suka juna sannan kuma kalamai wanda muke so na faru gare su muna so mu ji kalamu na tattalin arzikin najeriya ya gyaru akwai hanyoyi akwai wutar lantarki da makarantu namu don muna son a yi maganganu irin nasu ba na batanci eh, juna eh, juna ba madalla a gaida waɗanda kuka ji suka mana tsokaci dr yahaya kenan na jami'ar sokoto kan wannan batu muke so mu buɗe layukanmu domin ku kira ko bayyana ra'ayinku shin ta yaya kuke son ganin an gudanar da yakin neman zaben da aka fara a jiya lahadi kafin mu ci gaba a ci gaba da shakatawa da wannan waka. kasar mu kwai baiwa ko ina da kasuwa saye ake da sayarwa amma a yanzu kuwa sun mayar da mu gawa talaka ka bar kuka kuri'ar ita za ta ka latino da sardauna firimiyan arewa na ko in ce masoyi na gidan ƙasa yake kwana waiwayo ga 'yan baya ɓace a kan hanya sun biye wa zuciya roɗe na duniya. Talaka ka bar kuka, kuri'ar ka ‘yancinka, ka makamanka, ita za ta cece ka. Kuri'ar ka ‘yancinka, ka rike makamanka. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. to karfe hudu na yamma ne saura minti sha biyu a nan washington dc mun samu kira na farko wane ne ke magana ibrahim ne wanke hula a garin mai gobe a kimba yawa to muna jin ka malam ibrahim so gaskiya mun ji daɗin da kawo wannan maulidin na yau hmm. na gaba da ainihin kamfe da aka fara daga jiya zuwa yau haka so ni gaskiya a ra'ayi na shawarar da nake son ba matasa ɗan uwana musamman na arewacin Najeriya. Hmm. Domin a duk duniya za ka samu ana kante ana kante zai wahala ka ji ana halaka rayuka a ta zubar da jini kamar mu ainihin matasan mu na arewacin Najeriya. Hmm. To abin da nake so da su su tsaya su kwantar da hankalinsu su tabbatar da ainihin ga ainihin wanda zai mutu aiki ya raya mutu kasa da rayuwarsu gaba ɗaya ba wanda zai zo ya haɗa su haɗa su rika kashe rayukansu ba. To madalla mun gode Ibrahim bari mu je jihar Kaduna wane ya kan layi? mun Lalo barka da yammaci. Yawa barka da dare. Sunana Murtala ina kiran ku da garin rigasa a Kaduna tarayyar Najeriya. To muna jin kamala Murtala. To a malam mamun lalo mu tun satin da ya gabata ma mu kungiyoyin mu na matasa muka fara muka zauna kwamitin muka ji shirya. Duk wani dan takara da zai zo ba ruwan wai da maganganun da zai na batanci ko kuma na gyara duk wani dan takara da zai zo nan gudumar mu neman kuri'a sai mun zo ya zauna da mu a mu ji menene a rubuce mu ya rubuta mana ya sa hannu mu rubuta mu aje menene sai mana ci gaba zai ci gaba da mana kawo mana makarantu zai ci gaba da gyara mana hanyoyinmu za a wadatar mana da wuta za kuma a tabbatar mana da zaman lafiyar mu al'ummar nan idan ya mana haka da wasu abubuwa ya muka yi a rubuce shi kenan amma duk babatun da zai je a rediyo wuwa ma mu saurare su ba mu lalo gara ba su gyara kuma muna ba gwamnati shawara duk wani dan takara da zo kafafen labarai ya faɗi wani magana to in ba gaskiya bane ya kamata in ma kuma an ma bayi tiket din takara ya kamata INEC ta kwace kuma a bincike shi in dai da hujja ka ga mai bai kamata ya zama dan siyasa ba da fatan to muna godiya murtala daga kaduna bari mu tsallaka zuwa abuja wane ne akan layi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu amin wa alaikum salam wa rahmatullahi alhaji musa garo ne daga abuja yau muna jin ka alhaji musa To alhamdulillah ni abin da nake lura da wannan al'amari na magana buɗe kamfen da aka rikon su mm. ya kamata 'yan Najeriya su tsaya su buɗe na mujiyarsu tabbatar da cewa irin abubuwan da ya kamata a yawa al'umma. kuma kaga yanzu malam mahmud lalo mu kan yanzu kaga tafiyan ma da muka na wayar da kan al'umma ne domin a tabbatar da cewa su al'umma ne su zama a idan su tabbatar da cewa yau idan aka kama dan takara yadda magoya bayan suna kawo hatsariya ko kuma za su ba da takin hankali to a tabbatar da hukumar 'yan sanda su kuma sojoji jami'an tsaro su tafke shi kowane ne shi a tabbatar da cewa an yi maganin shi domin a tabbatar da an yi zaɓe lafiya don haka muka tafi muna wayar da kan al'umma kuma ta wani talatin da shidan Allah da za mu tattaka saboda mu tabbatar da muna wayar da kan al'umma in Allah da komai zai tafi daidai ko muna fatan Allah ya sa a yi zaɓen nan lafiya mamun lalo ne maka fatan alkhairi Alhaji Musa Garu ka tashi lafiya da To mu haka Alhaji Musa mun gode kwarai da gaske bari mu je jihar Bauchi wane ne akan layi? Assalamu alaikum Muhammad Lalo Amin. magana Sama'ila Isawa. Amin wa alaikum salam. Malam Sama'ila muna jinka. Magana Sama'ila Isawa kasan ma da kitar mura kuma daga jihar Bauchi. Alhamdulillah mm. jiya rana ne wata aka saki takara a Najeriya. ranar da aka sake ma 'yan siyasa dama wannan ranar muke jira kuma babban addu'a mu ubangiji Allah muke roƙo kullum ya nuna mana wannan rana kuma ya nuna mana Allah sa yi lafiya gama lafiya. to babban abin da zan dan ce Mahmud Lalo shine dama wannan rana da muke jira muna tabbatar mu 'yan takarar Najeriya. Hmm. Dama siyasa gidan haya ne. Hmm. In kuɗin ka ya kare ka fita wani ya shiga. To lokaci ya yi mu da talakawa muna nan a jihar Bauchi dama mu jihar Bauchi ba zaɓe aka yi ba amma muna nan eh, ban katse ka ba eh kamar waɗanne irin kalamai kuke tunanin za ku jirga bakin su 'yan siyasar. to abin da suke gaya mana cewa kasan najeriya an zama talauci ne da gangan don da gangan aka samu da talauci to amma mu dai muna jiran su domin suna gadaran kuɗi suke da shi kuma kuɗin bana ba za ta yi aiki ba insha Allah. Muna godiya Malam Sama'ila muna kuma baucin har yanzu wane ne akan layi? Assalamu alaikum Mahmud Lalo. Amin wa alaikum salam. sunana ayuba garba imam daga kacin madaki a jihar bauchi yawo to muna jin ka ayuba a gurguje dan kana da dan lokaci ne takaitacce to gaskiya muna kira ma duk wanda ya tsaya a kowane jam'iyya duk allah a yi kokari a yi kamfen a zauna lafiya kar a yi tashin hankali sannan kuma matasa ina kiran su duk wani dan takara da ya ce fita da hankali to ku gaya masa ya turo ɗansa ko jikansa ya ta da hankali amma ban da ku na gode mai magana ayuba garba imam kafin madaki a jihar bauchi muna godiya ayuba kuma da wannan waya taka muka kawo karshen daukan wayoyin naku muna godiya kwarai da gaske yanzu kuma ga shiri na gaba labaran wasanni. Jama'a muna fatan mun sami ku kalau a wani sabon shirin labaran wasanni a wannan litinin. To ƙarshen da dai Najeriya ta tsallake siraɗi ta samu shiga cikin rukunin ƙasashen da za su je gasar cin kofin ƙalubalenka na Afirka wato Nations Cup wanda za a yi shekarar nan mai zuwa a ƙasa kabaru wanda kuma wannan shine karo na farko da za ta shiga wannan gasa tun shekarar 2013 bayan da ta ci wannan kofi din. samun wannan nasarar yanzu ya faru ne bayan da ita najeriya ta samu lashe afirka ta kudu wato ta samu yin kudin doke kai na ci ɗaya da ɗaya da suka yi wa juna da ita da afirka ta kudu a wasan da suka yi a birnin johannesburg na can afirka ta kudu din duk da cewa najeriya ta lashe wannan kofi na afirka shekarar 2013 ta kasa zuwa wanda aka yi bayan shi wato na shekarun 2015 da kuma 2017 kungiyar kwallon kafa ta najeriya ta super eagles zai sau uku tana lashe wannan kofi na afirka a shekarar 1980 da 1994 da kuma kamar da muka faɗa 2013 to hali yanzu ita ma kasar maroko ta samu shiga cikin rukunin wannan kasashen da za su je wannan gasar ta baɗi bayan da ta ci ita mai masaukin wato kamaru da ci biyu da babu a wasan da suka yi ranar juma'a da ta gabata a cikin rukunin group b ita ma mali ta samu ci gaba bayan nasarar ci ɗaya da babu da ta samu kan gabon to yayin da kungiyar kwallon kafa ta maza ta najeriya ta super ego suke can suna kudin doki da 'yan afirka ta kudu matan afirka ta kudu din sun lallasa 'yan najeriya a nasu wasan da suka yi wato kungiyar kwallon kafa ta banyana banyana ta afirka ta kudu ta mata su ne suka lallasa su na najeriya da ci ɗaya da babu a wasan da suka yi wanda na najeriya ba su ji daɗi ba musamman da yake ita najeriya ita ce take rike da wannan kofin na mata wannan shine karo na tara da ake gwabzawa tsakanin kungiyoyin nan na mata na najeriya da na afirka ta kudu tun lokacin da aka fito da wannan gasa ta cin kofin mata na afirka shekarar 2000 wato biyu daidai kai wa can baya sun haɗu sau takwas a wasanni guda goma da aka yi a ƙarƙashin wannan gasa din to ita ma kungiyar kwallon kafa ta black queens ta ghana a wasanta na farko da aka yi a kara ta samu nasara ci ɗaya da babu a kan ƙasa algeria ghana dai tana neman ta ci wannan kofi a karan na farko ne domin ba ta taba cinsa ba illa dai sau uku tana zama ta biyu a can baya to yanzu ita ghana za ta hadu da ƙasar mali in allah ya kai mu jibi a wasannin rukuni na farko wato group kenan yadda ita algeria kuma za ta je ta gwabza da kamaru su kamaru sau hudu suna gwada cin kofin na mata na afirka abin na gagarar su amma dai a wasan da suka yi na baya-bayan nan na neman shiga gasa din su ma sun samu littar ci biyu da daya kan kasar mali jama'a abin da ya sauka kenan a shirin labaran wasannin wannan litinin sai watan allah ya kai mu mun baku lafiya kamar lagai da ali mustapha sokoto yanzu ga labarai a takaice mayakan 'yan tawayen huti na kasar yemen sun ce sun aminta su daina kai har-haren da suka suke kaiwa ta hanyar amfani da kananan jirage marasa matuka da kuma rokoki waɗanda suke kaiwa kan saudi arabia da abokiyar tafiyarta kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa A jawabinsa na shekara-shekara Sarki Salman ya yaba hukumomin shari'a na ƙasar ta Saudiya mako ɗaya bayan da suka wanke Yarima Muhammad bin Salman wanda mutane da dama a duniya suke zargin cewa shi ya ba da umarni a kashe ɗan jaridan nan jamal khashoggi a yau litinin ma'aikatar baitulmanin amurka ta sanya wani ɗan asalin ƙasar afirka ta kudu wanda aka haifa a ƙasar rasha takunkumi a dalilin zargin da take yi mishi na taimakawa ƙasar koriya ta arewa domin ta kauce wa takunkumi da aka sa mata a wajen sayan mai Gwamnatin kasar Isra'ila ta ci gaba da zama a haɗe a yau Litinin bayan barazanar da wani ministan kasar ya yi na janye jam'iyyarsa daga gwamnatin gamin Gambiza ta Prime Minister Benjamin Netanyahu. A can da ministan ilimi ne Naftali Bennett ya matsa wa Prime Minister Netanyahu da ya naɗa shi ministan tsaro, amma daga baya kuma ya ce jam'iyyarsa ta JHP za ta jingine duk wasu bukatunsu da suke nema don ba wa prime minister wata damar sake lashe zaɓe na gaba. ta gaida muhammad hafiz baballe masu haro da aka kawo karshen shirin a wannan lokaci sai kuma gobe idan allah kanmu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon najeriya nijar kamaru da chadi. wato karfe biyar kenan na safe agogon ghana yanzu a madadin shi muhammad hafiz baballe da tana ni gabatar da shirin sai daniel brown da kuma david magnus mahmud lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc